Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyi ne tare da Sarfilo Hashim Gumer da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shiri na daren yau Alhamis 13 ga watan Yuli shekara ta 2023 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mahukunta a kasar jamhuriyar niger a kokarin samar da dokokin da suka haramta ayyukan luwaɗi da maɗigo har ma da auren jinsi. Mijin da ya gwada yana son namiji ko macen da ta gwada tana soyayya da mace za su fuskanci kaso wanda zai kai har shekara biyar da tara wadda za ta kai har miliyan biyar in ya kai suna lalata tsakaninsu to kasar nan za a limka shi ƙungiyoyin fulani a ƙasashe biyar na yankin afirka ta yamma sun soma wani shirin haɗin gwiwa da bankin duniya domin samar da hanyoyin hana makiyaya yawon kiwo musamman daga ƙasa zuwa wata ƙasa muna ɗauke da rahoto na musamman kan wannan haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni to amma kafin nan ku fara da labaran duniya tukunna amma abin kunya ne ce mutanen da an zaɓe su don su mutane jama'a aiki yau an kai wata jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka joe biden ya kawo ƙarshen ziyararsa ta ƙasashe uku a turai tare da bayyana goyon bayansa ga ƙungiyar tsaro ta neto yana mai neman kawar da fargabar turai ke yi na cewa sauyin gwamnatin amurka na nufin rashin tabbas ga alakar washington da tsirarin ƙawayenta ina ba ku tabbacin cewa babu wata tambaya in ji shi yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwar shugaban ƙasar finland suli ninisto yawa alhamis a helsinki ya ci gaba da cewa za mu ci gaba da kasancewa kan neto a haɗe yake biden ya sake nanata babban goyon baya daga ɓangarori biyu a majalisar dokokin amurka duk da cewa akwai wasu manyan abubuwan da ke cikin jam'iyyar ɗaya Yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya gana da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar China wangi a Indonesia. Inda Amurka ta ce wani bangare ne na kokarin sassauta dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu. Blinken ya gana da Wang a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya asian a Jakarta. Manufarsa ita ce ci gaba da buɗe hanyoyin sadarwa don fayyace muradin amurka akan batutuwa da dama da kuma gudanar da gasa a cikin gaskiya ta hanyar rage haɗarin rashin fahimta da kuskure in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller wannan shine abin da duniya ke tsammani ga amurka da china in ji miller a cikin wata sanarwa. mayakan al-shabab sun kai hari a sansanin sojin samaliya da sojojin kenya suka mika a ƙarshen watan da ya gabata a wani bangare na jinya dakarun ƙasashen afirka jami'an yankin somalia sun ce da sanyin safiyar yau alhamis ne mayakan suka kwace sansanin da ke ƙauyen garili da ke yankin gedo mai tazarar kilomita goma sha biyu da ya kan iyakar kenya ibrahim gulid adan hakimin garin elwak da gari ke ƙarƙashinsa ya shida murya amurka cewa mayakan sun kwace sansanin ne bayan wani lugudan wuta da suka yi dakarun sa kai na yankin jubaland adan ya ce an kashe mutane hudu sojoji uku da suka da jama'ai biyu da farar hula ɗaya a hannun da ƙungiyar alshabab ta kai labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Rasha da Belarus ba za su samu goron gayyata a hukumance ba a gasar Olympic ta Paris a 2024 lokacin da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sama da 200 za su karɓi gayyatar a ƙarshen wannan watan, in ji IOC a ranar a yau Alhamis. Al'ada ce ta kwamitin Olympic ta ƙasa da ƙasa da ya shekara guda kafin buɗe wasannin bazara ko wasannin lokacin sanyi don gayyatar dukkan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a duniya zuwa taron. duk da matakan da aka ɗauka wasu 'yan wasan rasha da belarus za su iya fafatawa a paris duk da yakin da kasashen suke yi a ukraine ba tare da an gayyaci 'yan wasan ƙasar su ba hukumar ta ioc ta faɗi yau alhamis cewa za a aike da kwamitocin wasannin olympic na ƙasa 203 da suka cancanta zuwa birnin paris a ranar 26 ga wannan wata na yuli. daga ƙarshe mai yiwa ne a kawo ƙarshen cutar kanjamau da shekarar 2030 idan ƙasashe sun nuna aniyar siyasa da zuba jari a fannin rigakafi da magani tare da aiwatar da dokokin da ba na nuna wariya ba in ji majalisar ɗinkin duniya a yau alhamis a cikin shekarar 2022 kimanin mutane miliyan tara a duniya suna ɗauke da ƙwayar cutar kanjamau a cewar unites shirin aids na majalisar ɗinkin duniya kwayar cutar hiv na iya komawa zuwa aids wato kanjamau idan ba a kula da ita ba muna da mafita idan muka bi jagorancin kasashen da suka kulla kyawawan kudurin siyasa na sanya mutane a gaba da saka hannun jari a shirye-shiryen rigakafin cutar kanjamau in ji units a wani rahoto da aka buga a ranar alhamis. To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An jima kaɗan za mu kawo muku rahoto na musamman kan wata dambarwa da ke ci gaba da dabaibaye majalisar dokokin jihar Nasarawa wadda ta sa har kawo yanzu bata so mu zama ba tun sa'ad da aka kaddamar da ida to amma kamin wannan lokacin bari mu garzaya a kasar jamhuriyar Nijar yayin da batun 'yan luwaɗi da maɗigo da ma auren jinsi ke ci gaba da haddasa muhawara a kasashe daban-daban na duniya hukumomi a jamhuriyar Nijar sun soma kokarin samar da dokokin hukunta waɗanda aka kama da aikata irin waɗannan halayen yanzu haka kwamitin kula da gyaran fuskar kundin shari'a na kundin hukunta laifuka ya damƙawa ministan shari'a rahotonsa mai kunshe da wasu sababbin dokoki ciki har da waɗanda ake shirin gabatar da su a gaban majalisar dokokin ƙasar da zimmar haramta luwaɗi da maɗigo da auren jinsi wakilin muryar amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani la'akari da cece kucen da batun 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo da masu auren jinsi ya haifar a tsakanin jama'ar nijar bayan bayyanar wata bidiyon tsirecin da wasu 'yan mata suka yada a kafafen sada zumunta ya sa kwamitin da aka ɗora alhakin kwaskware kundin shari'a wato code penal da code de procedure penal bullo da wasu ƙudurorin doka don gabatarwa gwamnatin ƙasar da yake karin bayani a kai shugaban kwamitin mai shari'a maman sani usaini jibaje ya ce da zarar majalisar rokokin kasa ta yi na'am da waɗannan shawarwari a nan gaba waɗanda aka kama da aikata wannan ɗabi'a za su fuskanci hukunci har ya kai da akwai wasu 'yan wata ƙasa in an koro su daga can ƙasar sai su zo nan ƙasar nijar suna neman mafaka tunda sun san ƙasar nijar ba mu da dokoki wanda suka hana wanga harkar ludu da maɗugo shi yasa muka yi la'akari muka kirkiro wasu article-article cikin wannan kundi na shari'a wanda suka tanadar hukunci mai tsanani bisa ga wanda suke irin wannan mugunta biwayi ga misali namijin da ya gwada yana son namiji ko macen da ta gwada tana soyayya da mace za su fuskanci ga shari'a kaso wanda zai kai har shekara biyar kuma da tara wadda za ta kai har miliyan biyar in ya kai suna lalata tsakaninsu kenan banda soyayyen ma a ce suna lalata tsakaninsu to kasan nan za a limka shi har biyu taron nan ma za a rimka ta in ya kai namiji ya armi namiji ko mace ta armi mace nan kason daga shekara goma har zuwa shekara ashirin haka kuma waɗannan dokoki na hangen taka birki ga ƙungiyoyin da ke kiran kansu na kare hakkin 'yan luwaɗi da masu maɗigo in ji mai shari'a jibaje ana iya gwamnati rusar da ƙungiyar nan kuma manya-manyan mutanen ƙungiya wanda suke jagorancin ƙungiyoyin su ma a kama su kaso mai tsanani mai girma ministan na justice da muka maika mishi kundi wannan shi ya yi aikin shi ya maika ma gwamnati yanzu gwamnati ake jira a gani abin da za ta ce bisa ga wannan shawara da muka bada. ainihi 'yar majalisar dokokin kasa honorable na na jubi haruna mati ce ta gabatar da bukata a majalisar dokoki don ganin an ɗauki matakan kare al'ummar nishar daga wasu baƙin al'adun da ke barazanar gurɓatar da tarbiyyar yara ko da yake akwai alamun tafiya ta kama hanya yar majalisar na gani har yanzu da sauran aiki kenan in al'umma ta gamsu mun gamsu sannan kuma akwai abin gyara mu dai muna sauraron al'umma kuma insha Allah ta'ala za mu aiki tare da ita don ganin cewa kowa ya rike mutuncin shi shigar matan da wasu bakin haure maza suka yi a lokacin da suka yada zango a birnin agaris a makon jiya ta haifar da ta da jijiyoyin wuya a wajen al'umma da ke daukar lamarin tamkar wani abin da aka tsara takanas da nufin tsokana to amma tsoma bakin dattawa ta kwantar da hankula sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma Ƙungiyoyin makiyaya daga ƙasashe shida na nahiyar Afirka da suka hada da Mali da Nijar da Chadi da Burkina Faso da Senegal da kuma Mauritania sun soma wani haɗin gwiwa da abokan hulɗa kamar Babban Bankin Duniya domin aiwatar da shawarwarin wani bincike kan yawon ci rani da makiyaya suke yi tare da dabbobinsu a iyakokin kasashen afirka daga agades ga rahoton wakilinmu hamid mahmud wani abu da yanzu haka ake yawan gani shine ciranin makiyaya da suke yi domin ciyar dabbobinsu da abinci a wasu iyakokin kasashen afirka lamarin da ya sa kungiyoyin makiyaya da kasashe shida na afirka gudanar da tattaunawa kan yadda za a magance matsalolin tare da ɗaukar matakai da suka dace da kuma gudunmawar da za su bayar domin tabbatar da tsaro a wayannan kasashen umar yalli shugaban kungiyar makiyayan jihar agadas cewa da kafan muna son gaskiya a tashi tsaye a sa ido bisa ga zancen kiwo idan ana so a gyara shi zuwa kawa kasashen waje akwai tsari da an kai kawo kawa tallahi na gyara kawa irin bisashe masu kasar matsalar suka samu hanyoyi da suka ce a turanci ax na transhumance kenan na tahiya kasashen waje da shigowa na wajen haikiya su yi musu kayoyi na shan ruwa duka bisa waɗannan hanyoyi su yi musu kawa bankoki na abincin dabbobin can kuma iyaka ta hita ya zam an yi tsari wanda ga yanda za a yi musu magani na ciwon da agire su don su samu su shiga wancan ƙasa amma sai zawon na abu tukuna ba mu kai ga wannan abu akwai dai bukatar makiyayan su fahimci dokokin kasashen domin domin gudanar da kiwo ba tare da matsala ba in ji indai omar shugaba wata kungiyar makiyaya a kasar senegal makiyaya na fuskantar tsaka mai wuya yayin da suke shirin shiga wasu kasashe domin ciyar da dabbobinsu don haka abu ne da ke bukatar makiyayan su fahimci dokokin kasashen baki daya wanda hakan ne zai ba su damar gudanar da kiwon nasu ba tare da wasu matsaloli ba kuma za mu zurfafa bincike kan wannan lamarin tare da neman samun haɗin kan waɗannan kungiyoyin batutuwa da dama ne dai aka tattauna tattauna ciki har da batun gobarar daji da ke laƙume dokoki da dama na filayen kiwo to sai dai hukumomi sun ɗauki matakan kawo ƙarshen ta mamman hamidu shugaban ma'aikatar da ke kula da kare gandun daji a waye musu kai don saboda ka a samu matsaloli su bar abuwa eh, daga ce da eh, canjin yanayi akwai masu sa wutar daji cikin eh, kamar lokacin da aiki ya girma ya bushe ka gani suna taya babu ruwan ko in kai abinci baka kashe wuta baka cancanta bin wutar ta mutu ko bata mutu ba kawai ka tashi ka sa gaba ka bi kai ta tafiya daga bayan ka kuma kaga sai wuta ta tashi ci hatara a ƙarshe dai mahalarta taron sun fito da wasu shawarwari na hanyoyin shawo kan waɗannan matsalolin ga kiwo shawarwarin da za a gabatar da su ga shugabannin kasashen hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger ta gaida hamid mahmud A Najeriya har kawo yanzu majalisar dokokin jihar Nasarawa bata so mu zama aikinta ba tun sa da aka kaddamar da majalisar wata ɗaya da ya gabata. hakan ko ya faru ne sakamakon wata dambarwa da ta baibaye zaben kakakin majalisar inda yanzu haka ta rabe gida biyu kuma kowanne bangare na da awar zaben nashi kakakin majalisar zainab babaji ta duba mana wannan lamari a cikin wannan rahoto na musamman A ranar shida ga watan Yunin da ya gabata ne aka samu rudani a majalisar dokokin jihar Nasarawa bayan rabewar 'yan majalisar kashi biyu kowane bangare kuma ya zaɓi kakakinsa. Zaben wanda bangaren Honorable Ibrahim Balarabe Abdullahi suka gudanar a babban ɗakin taro na ma'aikatar ƙananan hukumomin jihar da wakilai goma sha ɗaya daga cikin ishirin da hudu da ke jihar. A bangaren Daniel Oga Ogazi kuwa 'yan majalisu goma sha uku ne suka kutsa zauren majalisar dokoki suka yi zaben lamarin da masu sharhi suka ce dukkan bangarorin sun saba ka'idodin gudanar da zaben shugabannin majalisa. Daga bisani mambobi biyu daga bangaren Daniel Ogazi sun yi mubaya'a suka kuma sauya sheka zuwa bangaren Ibrahim Balarabe Abdullahi. Fiye da wata guda kenan tun da aka samu wannan takaddama lamarin da ya sanya majalisar ta kasa tsaye ta kasa zaune don samun nutsuwar gudanar da ayyukanta. Domin neman sasantawa da daidaituwan lamura ne gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya kira bangarorin biyu don samun fahimtar juna. Honorable Daniel Oga Ogazi ya shaida min cewa sun yi zama da gwamnan amma ba su kai ga cimma matsaya ba a hasali ma maganar tana kotu. Zaman da muka yi da gauna kamar yadda kika faɗa gaskiya ne an yi zama da gauna amma gyaran da za mu yi ne cewa an samu daidaitawa da gauna ba gaskiya ba ne. Gauna yana neman mutuntuni a matsayin mu na yan majalisa a matsayina kuma na shugaban majalisar jihar Nasarawa da aka yi asalin zabe an bi abin da doka ta ce domin shine gaunan jihar Nasarawa yana neman zaman lafiya a Nasarawa. Yana neman kuma ya tabbatar cewa ya kadamar da aikin shi bisa ga doka a jihar Nasarawa. Shi ba zai yi wani aiki ba tare da mu yan majalisa ba na hmm. dokoki ba. Hmm. To yana neman wannan dama domin ya nemi shawarwari na loyoyi da kuma 'yan siyasa da gaskiya shine ta gefen doka akwai gyaran da aka yi cikin dokan najeriya sha shi ta tasa'in da shida wanda aka gyara shugaban kasa muhammadu buhari ya sa hannu muna ce da shi fifth alteration wanda zama na farko na 'yan majalisa wanda za a yi a kadamar da majalisa a gudanar da majalisa kuma a ransar da 'yan majalisa sai an samu cikin kashi dari sai an samu kashi saba'in kenan na yan majalisa suna zaune wato misali tutot tutot namu nan kuma a nasarawa sai an samu mutum zababbu yan majalisa goma sha shida cikin ashirin da hudu suna zaune hmm. to shi gauna ya ce shi mai bin doka ne yanzu shi ba shi da wani majalisa abin da ya gaya mana jiya ba shi da speaker ba shi da mambobi yana neman mu dawo mu hada kai mu zo mu zauna a koma a je a yi abin da doka ta ce a yi mu kuma mun gaya mishi za mu yi tunani domin muna kotu ba za mu ce wani abu ba amma Allah ya daba muna yi wannan abu saboda kanmu bane muna yi ne saboda cin gaban al'ummar jihar Nasarawa gaba daya Jami'iyar APC a jihar ta Nasarawa ta yi ruwa da tsaki ta kuma yi maɗaukiya a zaben shugabannin majalisar inda ta goyi bayan Honorable Ibrahim Balarabe Abdullahi saboda a cewarta rawar da ya taka a matsayinsa na kakakin majalisar da ta shuɗe Sakataren jami'iyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce suna tare da ɓangaren Balarabe ne saboda 'ya'yansu da suka zaɓe shi. A namu na APC to mu dai muna tare da wurin da 'ya'yanmu su yi za su tafi. Duk yadda za a yi za su a same mu a wurin domin 'ya'yanmu a cikin goma sha ɗaya guda tara suna wannan wurin ne. So mu kuma a matsayin mu na iyayen jami'a ba za mu bar su mu koma wurin eh, mutanen pdp eh, da kuma sauran jam'iyya da za su haɗu suna neman su samu na sifika ba mm. amma abin kunya ne ce mutane da an zabe su don su yi wa mutane aiki yau an kai wata biyu suna rigiman wane ne zai zama shugaba a majalisa wannan ba daidai ba ne wannan cin mutunci ne na ainihin al'umma da suka zabe su saboda haka wannan abin dole ne mu masu zaben 'yan majalisa da kuma shugabanni sai mun ga irin mutanen da za mu zaɓe su in ba mu zaɓe su je sun rigima a kai shugabancin majalisa ba. Ku usoshin jam'iyya kun cika sa baki a abin da ya shafi majalisa wanda ya kamata a ce suna cin gashin kansu. A duk duniya duk duniya a demokaradiyya da ake yi ba wani demokaradiyya da an yi wanda ba shugabanni ba su sa baki a ciki ba. Zan dawo da ke Najeriya. Mm. Gwamna zai aiki ne da majalisa. Kuma kuduri guda biyu ne kawai da wanda 'yan majalisa za su yi sai kuma wanda gwamnati za ta yi hmm. amma idan sun yi kudurin za a koma waye ne za a kawo mu kwauna ne ya sa hannu mu na apc mu muke da yawa sai a ce guda biyu mai magana na gaskiya guda biyu a cikinsu sun koma sun haɗa kai da yan pdp da yan nnpp sun zama su goma sha uku suna son su sa shugaban majalisa sai mu mu yi shuru a mu na iyayen wannan jam'iyyar idan a ce wannan takaddama ta ɗauki dogo tsawon lokaci ba a sasanta ba kana gaya makomar ah, wato siyasa ma gaba ɗaya ko kuma majalisar eh, dokoki ta jihar nasarawa za a yi kuka da su 'yan majalisar ba saboda kawai ba da a ce shi gonan ma mai son kansa ne shi zai da zauna haka yi don ba wani dokar da ya ce shi kare aiki sai dai mutanen jihar nasarawa za su shiga cikin wani hali na mawuyacin hali. Yayin da masu ruwa da tsaki da kusoshin gwamnati ke kumfan baki kan shugabancin majalisar dokokin, su ko talakawan jihar sun zura ido ne ga rabbana. Madam Helen Yusuf Bala, tsohuwar darakta a ma'aikatar ilimi ta jihar Nasarawa, ta ce wannan takaddama zai shafi ayyukan ci gaban al'umma. To dama a kullum eh, shi talaka ne mai fama ɗin. Eh, domin su zaɓaɓɓun ko da ya aka yi za su ci gaba da samu haƙƙinsu an ci wata neko bayan zaɓe sai ba a ga an fara yadda ya kamata ba bature ya ce in giwaye biyu suna faɗa ai ciyayi ɗin na yana wahala hmm. to mai kike fatan ganin su wayannan 'yan majalisu sun yi eh, yi sulhu ko gwamna da kansa manna ina jin shi da yana dan ba su shawarwari cewa ba maganan an zaɓe su su zo neman Eh, mulki domin kansu ba ne an yi zaɓe domin su zo su bauta wa jama'a ne kuma ra'ayin shi daidai ne na goyi baya ko da wani hanya ne suka bi a baya domin su ba ma kansu aiki a cikin gidan a cikin majalisa ɗin hmm. sai ba su samu gamsuwa ba dole su yi haƙuri eh, su in suka sulhunta a can duk wani doka da suka tsara mu ma masu yin biyayya da shi ne muna zama mu cikin salama da juna bar talaka yi gonansa Shi ma Muhammad Abubakar Sadiq ya yi kira ne ga ɓangarorin biyu su sasanta don yi wa talaka aiki. Wannan rigingimu da ake na majalisa wannan takaddama na wajen shugabancin majalisa gaskiya mu 'yan jihar Nasarawa abin tana shafan mu sosai. Hmm. domin mun zaɓe su ne domin su je su wakilce mu daga mazaɓu daban-daban domin a yi dokoki wadda 'yan jihar nasarawa za ta kawo jihar nasarawa ci gaba to amma wannan takaddama da ake ciki da aka samu sifika guda biyu dinnan gaskiya ya takura dokoki da za a yi na ci gaba a jihar nasarawa saboda haka muna kira da gaban garorin guda biyu da allah a yi kokari a daidaita To ya zuwa yanzu wani ci baya za a ce an samu tun da kusan wata biyu da zaben su. An samu ci baya ya Zainab. Mm. A samu ci baya da aka samu ko alale ba wani doka da aka yi. Tun da aka samu wannan takaddaman ba wani dokoki da aka yi balle a ce an samu wani ci gaba. Idan jihohi da an aka comparing da wasu jihohi da ba wannan takaddama to kin ga ai wancan jihohin ai dokoki yayi an samu ci gaba. to amma nan babu saboda haka muna kira gare su da Allah a daidaita wannan lamari domin a zo a ci gaba da aiki na majalisa domin mu samu ci gaba mu talakawa jihar Nasarawa. A halin da ake ciki dai maganar wane ne halattaccen kakakin majalisar dokokin jihar Nasarawa yana gaban kotu, kuma kotun ne kadai zai warware takaddamar don ba da sukune wa majalisar aiwatar da dokokin da aka zaɓi 'ya'yan majalisar su yi don ci gaban ƙasa. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. halin yanzu dai nan da kwanaki bakwai za a fara gasar kwallon kafa na mata karo na tara a kasashen australia da kuma new zealand kasar amurka ce kasa ta farko da ta lashe kobin a shekarar 1991 da aka gudanar kasar sin sai kuma a shekarun 2015 da kuma 2019 duk kasar amurka ce ta sake daukan kofin yanzu kuma zan gayyato mai sharha kan sha'anin kwallon kafa domin ya yi mana tsokaci kan yadda fasalin kwallon kafa ke gudana musamman yadda ake samun canjin sheka da zai shafi fasalin kwallo a duniya. Sunana Mustapha Muhammad Abdullahi. Shi wannan eh, abubuwan da yake faruwa na game da yadda ɗan wasa suke canja eh, sheka wannan ya koma can dama abu ne wanda al'ada ne na kwallon kafa kamar yadda aka saba gani. Sosai dai abinda a wannan lokaci ake ganin wani kamar sabon canji da yake nema ya bullo a yankin asiya shine na yadda ita saudi take kokarin zuba hannun jari sosai wajen ko kuma a ce mata fara tunda yanzu akwai manyan 'yan wasa irin su eh, cristiano ronaldo da benzema wanda duk sun yi zakarun 'yan wasa na kwallon duniya a baya to yanzu gashi duk sun saye su suna cikin kasan kuma akwai wasu ma kamar irin kante wanda ya buga ma chelsea kuma dan kasar faransa ne shahararre ne kuma har wayo suna neman wasu to suna so ne su karbi ragaman jagorancin kwallon kafa na yankin asiya ya zama su ne ake ji ba kamar yadda za aka saba jin irin su eh, japan south korea da sauransu wanda su ne suka shahara to gaskiya ita sanji anan tana nuna cewa lallai tana so ta karbi wannan ragaman ko kuma a kasashen turai din da aka sani dama kamar a ingila ita ma wannan bajintan da manchester city ta samu ta yi na nasarar cin kofin turai a gaskiya dama abu ne wanda tun a baya ma ana ganin zai iya yiwuwa saboda irin yadda ta yi damara a baya wajen sayan yan wasa da kuma wannan shi shahararren kudi ta kawo gudiola to amma dai sai ya zama dai shekara da shekaru ba su yi nasara ba sai a bana to kuma yin hakan abin da suka yin suka hada da Premier da kuma FA kwam na Ingila wannan abu gaskiya ya janyo hankalin sauran kasashen sauran tumatuman Ingila musamman Arsenal wanda ita ya kamata a ci ta ɗauki to sun zage dantse wajen shiri sosai domin su ga cewa nan gaba su su yi kokari su yi nasara kamar yadda ita ma ta yi. shaha kenan daga bakin mustapha muhammad abdullahi abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a Najeriya. Tumadalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. To a takaicen shugaban Amurka Joe Biden ya ka karshen ziyararsa ta kasashe uku a turai tare da bayyana goyon bayansa ga kungiyar tsaro ta NATO yana mai neman kawar da fargabar da turai ke yi na cewa sauyin gwamnatin Amurka na nufin rashin tabbas ga alakar Washington da tsirarin kawayenta. Yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya gana da babban jami'in diflomasiyyar kasar China wangi a Indonesia. inda amurka ta ce wani bangare ne na kokarin sassauta dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu blinken ya gana da wani a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya a jakarta mayakan al sun kai hari a sansanin sojin somalia da sojin kenya suka mika a karshen watan da ya gabata a wani bangare na janye dakarun kasashen afirka jami'an yankin somaliya sun ce da sanyin safiyar yau alhamis ne mayakan suka kwace sansanin da ke ƙauyen garile da ke yankin gedo mai tazarar kilomita goma sha biyu daga iyakar kenya rasha da belarus ba za su samu goron gayyata a hukumance ba a gasar olympic ta paris a shekarar 2024 lokacin da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sama da 200 za su karɓi bakoncin gayyatar ƙarshen a ƙarshen wannan watan in ji ioc a ranar alhamis al'ada ce ta kwamitin olympic ta ƙasa da ƙasa daidai da shekara guda kafin buɗe wasannin bazara ko wasannin lokacin sanyi don gayyatar dukkan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a duniya su halarci taron mai yiwuwa ne a kawo ƙarshen cutar rikan nan da shekarar 2030 idan kasashe sun nuna aniyar siyasar ta zuba jari a fannar rigakafi da magani tare da aiwatar dokokin da ba na nuna wariya ba in ji majalisar ɗinkin duniya a yau alhamis To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin a sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai julie letters gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni tare kuma da injiniyan mu na yanzu mr patrick ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.